Littafin ayyukan manzanni Ayyukan manzanni Sura ɗaya Ya ciye Falas, a rubutuna na farko na rubuta maka game da dukan abubuwan da Yesu ya fara yi, da kuma waɗanda ya fara koyarwa, har zuwa ranar da aka ɗauke shi zuwa sama. Kafin a ɗauke shi zuwa sama, ya yi wa manzanni da ya zaɓa umarni ta wurin Ruhu Mai Tsarki. bayan mutuwarsa ya bayyana gare su da rai, har ya tabbatar musu maganar tashinsa ta wajen ayyukan iri-iri, ya yi kwana arba'in yana magana a kan al'amarin mulkin Allah. A sa'an da yake tare da su tukuna, ya umurce su cewa, Kada ku bar Hurshelima, ku jira sai alkawalin da Ubana ya yi ya cika tukuna. wanda na faɗa muku da baki na cewa, Yohana ya yi wa mutane baptizuma da ruwa, amma nan da ’yan kwanaki za a yi muku baptizuma da Ruhu mai sarki. Da manzannin suka taru, sai suka tambayi Yesu, suka ce, Ubangiji, yanzu ne za ka mayar wa Isra'ila mulki? Yesu ya ce musu, Uba kadai yake da ikon shirya lokatai da zamanai, amma ku ba a ba ku damar sanin waɗannan ba, amma za ku sami iko sa'ad da Ruhu mai sarki ya sauko muku, za ku zama shaiduna a Urshalima da cikin dukan yankin Yahudiya da Samariya har zuwa iyakar duniya. Da ya faɗa haka, suna cikin dubawa, sai aka ɗauke shi zuwa sama, wani girgije ya rufe shi, ba su kara ganinsa ba. Sa'an da suke zuba ido sama, shi kuma yana tafiya, sai ga mutum biyu a tsaye kusa da su, sanye da fararen riguna, sai suka ce, Ku mutanen Galili, don me kuke tsaye kuna kallon sama? Yesu nan da aka ɗauke daga wurinku zuwa sama, zai sake dawowa kamar yadda kuka ga ya tafi zuwa sama. Sai manzannin suka koma Urshalima daga tudun itatuwan zaitun, wanda yake kusa da Urshalima. misalin tafiyar ranar hutu ta mako guda, wato wajen kilomita ɗaya, da suka shiga birnin suka hau gidan sama inda suke zama, wato, su Bitrus da Yohana da Yakub da Andrawus da Filibus da Toma da Bartolome da matthew da Yakubu dan Alfa da Siman wanda ake ce da shi mai kishin ƙasarsu. da kuma Yahuda ɗan Yakub. Duk waɗannan sun mika kai ga yin addu'a da nufi ɗaya tare da waɗansu mata da Maryamu mamar Yesu da kuma ‘yan uwansa. A kwanakin nan akwai taron ‘yan uwa wato masu ba da gaskiya a wajen mutum ɗari da ashirin. Bitrus ya tashi a tsaye ya ce, ‘Yan uwa, lalle ne’ a cika rubutacciyar maganar Allah da Ruhu mai tsarki ya faɗa a da ta bakin dauda game da Yahuda wanda ya yi wa masu kama Yesu jagora. Gama da shi ɗaya daga cikinmu ne, an kuma ba shi rabonsa cikin aikin nan. Da ladan mugun aikinsa kuwa Yahuda ya sayi wani fili, sai ya faɗi da kai, cikinsa ya fashe, bayan cikinsa duk suka zuba a waje, duk mazaunan Urshalima kuwa sun san abin nan da ya faru, har da ake ce da filin alkaldama da yarensu wato filin jini. Gama a rubuce yake a zabura cewa, Bari wurin zamansa ya zama kufai, kada a rage wani a ciki, an kuma ce, Matsayinsa wani ya ɗauka, domin haka ya kamata a zaɓi wani daga cikin mutanen nan wanda yake tare da mu duk kwanakin da Ubangiji Yesu yake shiga da fita a wurinmu, ya kamata wannan mutum ya zama wanda yake kasance tare da mu tun daga lokacin da Yohana yake yin baftisma har ya zuwa ranar da aka ɗauki Yesu daga wurinmu zuwa sama, dole ne ɗaya daga cikin mutanen nan ya shaida tashinsa daga matattu tare da mu. Sai suka gabatar da mutum biyu, Yusuf mai suna Barsaba, wanda kuma ake ce da shi Yustus, da kuma Matiyas. Almajiran suka yi addu'a suka ce, Ubangiji, ka san zuciyar kowa, bari ka nuna mana wanda ka zaɓa cikin waɗannan mutum biyu, ya zama manzonka, ya ɗauki matsayin aikin manzon da Yahuda ya bari domin ya tafi wurin da ya dace da shi. Sai suka yi kuri'a a kansu, Matiyas ya ci, aka kuma sa shi ya zama manzon Yesu tare da goma sha ɗayan nan.